Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili ku karkata kunnuwa shirin da al'ajabi TV ta dauki nauyin sa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Sadnab idan dai ku manta ba a wancan shirin mun ga muku cewa gaskiya Dr. Yazid bai da ya rasa Yasmin din ba sai da yaje je auren ta, ya tabbatar ta zama mallakin wani ya hakura da ita amma duk da haka sai da yasa aka sallama da ita mata fatan alheri Yasmin ita ma tun da ya dawo mata ta rasa kwanciyar hankali dan kamar linka mata sansa aka yi a ranta amma ya za ta yi tun da ya dawo ƙurarren lokaci da babu yanda za ta yi nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba marubuta sai ta tsare wannan wurin da turanci ta ce they love each other but they are not meant to be husband and wife they have no option but to have let go sai kuma ta tsallaka babi na goma sha hudu ta ce umu kulsun ko blind and deaf ta zama a kan faisal wanda ta developing habit din zuwa gidan faisal idan ya bukaci ta je dan babu abin da so baya sawa bata taɓa kawo kanta haka is wrong ba hasali she found pleasure and happiness idan ta je gidansa kuma they found good time eat talk and watch movies together wanda ta fata haka ya kasance musu till eternity da farko faisal san ta yake da zuciya ɗaya kuma yake burin aurenta a ƙarshe kuma sai abubuwa suka fara canjawa da ta fara ziyartarsa dan yakan taba ta kisan along the line kuma rumors mai zafi ya fara shiga wuce ummu kulsum da shaidan da zo ya riga ya sa ta gaba tana san hakan sosai tana bukatar irin abubuwan nan da ke shiga tsakanin su wani zubin har Allah Allah take weekend da zo ta kai masa ziyara because yana aiki weekends kawai yake da time Khalid da Farida ba san halin da ta sa kanta ba dan Khalid is busy with all his weekends kuma zai fita boutique din sa inda yake sayar da kayan maza duk da yana da yara biyu da suke kulan masa da shagon amma weekend sakan je saboda ya ga yadda abubuwa suke tafiya dan ya bude botik ɗin da hannun dama Allah ya sa masa albarka sosai ke ciniki kamar shi kaɗai ne mai botik a garin Farida was busy with school weekends kuma tana fita aikin koyar da ɗinki dan shi is expert a ɗinki hakan ya sa mahaifinta ya buɗe mata karamin shop take koyar da ɗinkin ya weekends shi yasa ummu kulsum ita ma take fita ta sha'aninta ba tare da sun sani ba mace raunin zuciya gare ta dan daga zarar ta samu kanta akan sharrin so ta bodi ido da touches ba za a sha wahalar yin mai gaba ɗaya ba she can even ask for it because kunya ta yi nisa wajen so kawai ke aiki exactly halin da ummu kulsun ta tsinci kanta ciki kenan yau saturday ta kawo masa ziyara after the cases and hawk ta cire dogon riga ta gefe ta yi kitchen shi mai bi ta baya cikin kankanin lokaci suka yi fried indomie da eggs suka zauna suka ci daga nan kuma suka fara kallo kanta akan cinyarsa yana wasa da gashinta I don't know if any of you has watched Titanic da irin soyayyar da ake yi to daidai wajen da ake gentle love suke kallo Faisal was like carried away So sosai shagala yana kallon fim din hannunsa na ci gaba da yawo akan gashin Ummu Kulsum this time very fast yana jin wani mahaukacin feelings but he tried to control himself Then any touch or kiss da yayi yanzu a samu matsala zai iya mai gaba daya kuma san babu hakan a ransa that the son attaches to Ummu Kulsum he still have the intention of marrying her while ita kuma Ummu Kulsum her heart was beating very fast her eyes closed she was just imagining herself as an actress she loved Faisal so much that she would love to have this kind of thing with him hakan yasa ta bude idanta a kansa hankali lips ɗinsa kawai take kallo imagine herself in that actress position with his hands take kanta yana shafa ta zumbur ta miƙe zaune tana kura masa ido Wata shi ma hakan ya the feelings was unbearable for Umm Kulsum hakan ya sa ta faɗa jikinsa a yunwace tana kamo bakinsa shi ma wani irin tafka ya kai mata wanda ya sa suka fara hot romance har a zuciyar Faisal bai yi niyyar yi mata komai ba but Umm Kulsum was so blind and hungry for it da kanta ta fara kokarin cire tap ɗin da ke jikinta which she did still lips din su are connected Faisal ko ganin glowing skin ɗin Umm Kulsum da cikakken kirjinta ya sa ya kara rikicewa to abinka da shaitan sosai suke ganin idan ba su san juna ba a that very moment za a iya samun matsala she virgin da bina first mai ya kamata ta danje a jikinta but she is totally blind and deaf A haka suka san juna sai da suka gama tsaf Faisal da dafi kansa because this is not his plan ita kuma umu Kulsum sai a lokacin ta ji wani mugu raɗaɗi hankalin ta da jikinta kallon kallo suka fara yau juna kafin umu Kulsum kunyar abin da suka sa ta rufe ido shi ma bin wannan shine fast time ɗinsa rasa me zai ce mata yi da kuma yadda zai taimaka mata duk da bai ga alama ya ji mata rauni ba amma da alama dai wajen zafi yake mata shi yasa take rintse ido da saurayi kawai rinka binta yana this is not his intention sai ya taimaka mata ta kintsa kanta ko kaɗan bata ji haushinsa ba ita gani take duk so ya sa suka yi abin da suka yi wani shi kan faisal ya yi nadamar abin da ya shiga tsakaninsu dan ba haka ya zo ba ya zo dai da igiya aure ya san matar da zai aura ita ma ta san shi sosai yake jin ba daɗi abin da ya sa ya ware shi ma ya bar damuwa da ya ga ummu kulsum ba ta wani damu ba ba abin ya canza tsakanin su kuma ba abin da ya ƙara shiga tsakanin su na tsawon wata ɗaya duk da suna touches mai zafi sakan time ɗin da suka ƙara yi dan touches wa soho da ummu kulsum ɗin ce dai ta ƙara jawa su kai ɗin they both enjoy the sacrament kamar su su me kenan idan ummu kulsum na fesa da buɗe suka samu abin yi wanda ba su ɗauki hakan a bakin komai ba a hankali ordala faded a zuciyar faisal sha'awa kawai ta maye gurbin san tun yana marmaranta har kuma ta zo ta gundure shi ita ma ummu kulsum za a iya sa ta a sahun mata masu karfin sha'awa a hankali ya fara jan jikin jikinsa yana ja baya da ita dan he sai sa ya sa he shi disturbing ita kuma ta yi nisan da ba ta da burin su keɓe kawai su yi ta abu ɗaya ko ɗigo ɗaya na kunya yanzu ummu kulsum ba ta da shi shi za idan yana shan kamshi ya nemi ta wulakancin ba ta damuwa dan ta san hanyar da za ta bi ta shawo kansa ya kashe mata shawarta Faisal kam jaraba Ummu Kulsum ta ishe shi haka ne za wani zubin ana weekend take fita saboda makar ta zo ta same shi dan bil haƙi da gaskiya shi yanzu tsanarta ma yake ji a galus no class and very cheap but anyone can have her ana su tunanin ba kenan wanda bai san so bayan da baya mai da mutum ba sai dai fatan Allah ya sa mu karfin zuciyarmu mubina kuwa wani irin nutsuwa da kwanciyar hankali take jinta a ciki tunda ta fara zuwa makarantar islamiyya jinta take kamar wata sabuwar halitta duk da sai sai babu yanda ba su yi ba su kara rinjaya ta ta koma ruwa amma fabar take daga baya ma suka koma su ne mata dariya suna zaginta saboda ta koma islamiyya wai ita ta Allah to ƙarya take ko malama za ta zama dai kowa ya san ta taɓa maza gara ma ta daina pretending tana nuna ita ta Allah ce aina uce kawai take tanka musu tarama mu bi na zagin da suke mata dan duk tana da labarin su siya a ranar da suka ƙara tare su hanyar su ta koma gida za su shuka musu rashin mutunci har da badiya dan duk tare sun da suke yi ba da ita suke zuwa ba mamaki ne rufe Aina'u da ta ga badiya ta tsuke a cikin su ita ko badiya tana ganin ainawo da hijabi ta kwashe da dariya ta ba siya labarin abin da Aina'u ta yi a yafanan suka kwashe dariya suka yi ta musu kikkinci Aina'u ta ji zafin abin da Badi'a ta mata har sai da hawa ya zubo mata. Mubina za ta ja hannunta su bar wajen ta fusge hannunta tana watsa musu mummunan kallo. Daga baya ta tsayar da kallonta akan Badi'a tana kune ya kamata yawa dariya ba mu ba. Dan Allah ya riga ya ganar da mu mun kuma shiru muna neman yafiyarsa. Kuma ko a yanzu mun fi ku har a wajen Allah. Ku dai ku ci gaba da tsula tsayarku. Wallahi idan ba ku tuba kun daina ba tun yanzu sai kun yi nadama. Ke kuma Badi'a da kike labarin an kusa aure na san zuciya ya sa na je na ba mahaifin mijina kaina akan abin duniya ai ke ce kika ingiza ni kika ringa ta min har sai da na je na bi san zuciyarta kuma abin da baki sani ba shine dama can Khalid Allah ya ba mijina wani shi yasa hakan ta faru kuna da sauran lokaci ku gaggauta tuba tun kan lokacin ya kure muku kuma daga yau kada wata ƴar iska ta ƙara taran mu da sunan rashin mutunci za ta yi mana wallahi duk wanda ya ƙara tare mu sai ya ji a jikinsa mu bi na zo mu tafi banza ya shashashe kawai da haka suka kewaye su suka tafi badi'a ku tafi su da zagi jikin mu Husaina ne ya sanyi sosai da ta ji maganganun da Aina uti musu bata ce musu komai ba har suka karasa hotel din da saurayin su ya kama musu maganar su na suke har kusan karfe hudu ta suka fara shirin tafiya birthday da wani saurayin su ya haɗa mata dan a rana ya mata alƙawari zai mallaka mata mota a cikin farin ciki take sosai Allah Allah kawai take ta meye su tafi kwalliya ta yi sosai kamar za ta canja halittar fuskarta tana sanye da doguwar riga tsukakkiya ko na jikinta a bayyane kamar ba 'yan musulma ba gashin dokin da ta sa a kanta ma golden ne kalar rigar jikinta sai amma da safina sun ci gayu kamar a sace su ba dai akwa sai roƙon su take akan za ta raka su dan Allah suna ba za su je da ita ba saboda kada ta kashe musu kasuwa magiyar da ta dame su da shine yasa siya ta ce ita ma ta shirya su tafi amma da sharaɗin idan sun dawo za ta yi musu wanke da guga da sauri ta washe baki tana zabga godiya kamar marokiya Musina kuwa abin da suke tana kwance akan gadanta rufe idan ta kawai ta yi ba abin da take hangowa idan ta kamar mu Mubina da wa cikin dogon hijabi gaskiya ita ma za ta so ta zama kamar su yanzu wa zai gansa a haka ya jefe su da kalmar kalwa wanda watsatse ne zai gansa a haka har ya kai musu magana banza sai dai kin tsatse nagartacce musu magana abin da ke ƙara sa ta tunanin bai wuce yan iskan barikin mazan ba da ko kuɗi aka ba su da gida da mota ba za su yarda su aure ka ba saboda ka gama musu amfani kuma idan ma wani zai aure ka a haka sai sun san yadda suka hana shi hanya wannan hayar da suka ɗauka mai bullewa ce ita ma ba za ta tuba ba kamar yadda mu bina ta tuba ta daina biye-biyen maza ko Allah zai sa ta samu mijin da zai killace ta a gida da duk abin da ta yi lada take samu idan ta mutu a haka fa me za ta ce wa Allah ta fa san sarai abubuwan da suke babu kyau babu riba dan su ma kafin su fara barikin dubun su sun yi ba riba daga wacce ta kamu da mummunar cuta sai wadda duniya ta juya mata baya ta zama wulakantacciya kai ita kam insha Allah za ta babbarike za kuma ta gaya musu su ma su bari kiran sunanta da siya ta ne yasa ta buɗe idanta a hankali tana kallanta ita sai yanzu kunya ta ta fara dawowa wai wace ga lokacin na tafiya bane kika zauna har yanzu baki shirya ba kai ki bata mana lokaci dan Allah ke sauri kowa fa ya je mu ake jira sai a ce ta faɗa tana ɗaukar turare ta hau shi jikinta da shi motsi na miƙewa ce ta zauna tana kare musu kallo ba wata za a kalla a mata kallon ne arziki ana ganin su za a jefe su da kalmar 'yan iska girgiza kanta ta yi nadama na rufe ta lokaci guda Allah tsare mu da talauci dan talauci ne yasa ta fara bin maza kuma daga rana irin ta ta babbari kenan gara ta nemi aiki kowanne iri ne ta ringa yi za ta je gida ta nemi yafin mahaifiyarta dan ta san a sanadinta ta kama da hawan jini saboda ta ƙi jin nasihar da take mata kuma ita kaɗai ta fita zakka a gidansu kannanta daga wacce take zuwa aikatau sai mai yin awara kofar gida babu wacce ta kauta hanya Asiya babu inda zan je a gaskiya daga maganganun da kanmu Bina ta yi na ji jikina ya sanyi wallahi sun fi mu gaskiya duk ɗan iskan samarin nan namu ko kuɗi aka ba su ba wanda zai da aure mu saboda sun riga sun gama da mu kuma su kin tsatsu suke samu su aura duk da yan iska ne su amma ba za son auren yar iska gaskiya kamata mu yau kan mu faɗa wallahi ba riki ba riba dan dukkanmu mu idan aka tambaye mu kuɗin da muke samu me muka yi da shi suna ina ba mu sani ba tsabar kuɗin ba sa albarka ana ba mu kashewa muke kare gaba kawai nake je mana saboda yanzu kasuwan mu na ci idan kuma ta daina ci fa daga ina za mu fara a halin yanzu gaskiya babu inda zani ni daga nan ma gida zan tafi kuma ya kamata ku tuba ni ma daga yanzu na tuba insha Allah na daina tsoro na ma kar mu mutu a cikin wannan halin Allahu akbar malama Musina yaushe kika zama malama ba mu sani ba yanzu ke maganganu wannan jemammiyan ne ya ratsa ki haka to alsheikh mu Husina mu ma ai za mu tuban ba mu ce muke za mu dawo muna bariki ba so muke sai mun cika account din mu mun sayi gidaje da motoci yawwa daga nan sai mu samu manyan masu kuɗi mu kai na yanzu wajen tica danke mana zo mu aure tun matan masu kuɗin nan da kika gani duk sai da suka taɓa bariki kafin su yi auren malama Musina idan kuka mutu kafin ku tuwa fa idan kuna cikin irin wannan halin mutuwa ta riske ku fa da za ku ce Allah ai za ki ma riga mutuwa mu ba yanzu za mu mutu ba A ashar Musina na ce dai ta baki sha'awa ko to maza ki je ku jone ku yi ta zurfa hijabai daga nan sai ku yi bakin titi ku fara bara'a idan mun gan ku za mu ringa taimaka muku dala ku ce mu tafi kar mu biya mata ta fata mana lokaci ta faɗa tana ɗaukar jakarta ta yi hanyar waje sai sai amma na rufa mata baya dai aku hada hararta sai yawo take a cikin doguwar rigar da suka bata girgiza kai mu Husaina ta yi tana bin su da kallo har suka wuce dan ta san da abin da za ta ce yanzu ba shiga su zai ba wanda ya nisa ai baya jin kira miƙewa ta ta fara haɗa kayanta tana godewa Allah da ya nufe ta ta gane gaskiya inda ita ma ta bi su da addu'a Allah ya sa su gane da wuri kafin lokaci ya kure musu Top suke jinsa a lokacin da Siyama ke jinsa a motar saurayinta. Sun kure kiɗa sai falfala gudu suke, Asiya na daga gefenta. Sai kaɗa kai take, Safina da Badiya kuma suna daga baya suna bin waka. Sun karyo kunar da za ta sada su da inda ake fatin. Motar da ta kwazo ita ce ta ciki da su. Sai da motar su ta bugi wani katon dutse da ke can gefen titin. Salati da ihu kawai ake. Saboda bayan da za ka kawo akwai wanda zai yi rai a cikinsu saboda yadda motar ta lotse. yan sandan da abin ya fara idan su da gudu suka nufi wajen motar suka zakulo su daga cikin motar Asiya ta amsa kiran Allah a lokacin da duniya take gara mata bata taba kawo kanta mutuwa ba har take cin albashin tara kayan duniya a lokacin da take cin wannan burukan fifi mata sauran mintuna bata bar gidan duniya ya rabu ka yafe mana kurakuran mu mu masu laifi ne ka yafe mana ya Allah ka dauran mu a lokacin da kake farin ciki da mu ya Allah ka dauran mu a lokacin da muke tsaka da aikata alheri ya haihu ya kai mu kasa ranar mutuwar mu ta zama ranar farin cikin mu astaghfirullah sai amma ku kallo ɗaya za ka yi fuskar ka kawo da kanka saboda yadda fuskar ta dameji ta lotse kuma fasassun gilasai sun yayyanka mata fuska kamar ba fuskar da ta kwashe awanni tana fente ta ba safina ku hannu da kafa duk sun kare badina ku da baki ta bugu haka ne yasa ba hakoran gabanta gaba ɗaya sun zube hannun ta biyu sun kare so ukun azubuta akai da su don a ba taimakon gaggawa Asiya kuma aka yi mutuwa da ita kafin a samu information akan ta cikin kankanin lokaci labarin accident ɗinsu su ya bazo abinka da 'yan mata masu ji da kansu tunda duk social media suka hau labarin su Asiya ko hotunan ta yawo suka ringa yi wani ya faɗa alheri wani ya faɗi shari da wanda ya santa da wanda bai santa ba sai ya sharhi akan ta a lokacin da Muhuzina ta ji labarin mutuwa Asiya da accident ɗin da su Siyama suka yi ba karamin furgicewa ta ba kanta kawai take hararo mutuwar tun ta fara tunanin awanni biyu kawai ta yi da rabuwa da su ga abin da ya same su ta girgiza ba kaɗan ba kuka ta ringa wuyi-wuyi ta je ta ɗora alwala ta hau kan sallah ya godiya take wa Allah da ya sa ta gane ya ba ta ikon neman yafiyarsa ga yanzu har da ita a cikin hatsarin motar nan idan ta tuna Asiya kuka take kamar za ta shiɗe gani take kamar yanzu nan ta tsaya a gabanta tana sai ta riga ta mutuwa ashe ajali ke ta kiranta take ta sauri sauri tana Allah Allah su je addu'ar Allah kawai take wa Aziya tana nema kanta yafiya da su sayama tana fatan Allah ya sa idan suka farfado mutuwa Aziya zama musu ishara Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin Mu mubina ita ma da ta ji mutuwa Aziya ba karamin firgicewa ta ba wani irin tsoron Allah ne ya ƙara kama ta ba kaɗan ba ta kuma ringa godewa Allah da ya sa ta gane tun wuri addu'a ta yi wa Asiya tana roƙon Allah tsawon rai saboda ta ta neman yafiyarsa yanda take ji ma ti take ta kai kanta office din hizba zane ta dan da hukuncin lahira ga na duniya daga mubina har muhsina ba wanda ya bacci a ranar ko a aina umara ta ji labarin sai da ta ji mutuwa sosai addu'a ta tewa Asiya tana nema mata yafiyar ubangiji sanadin mutuwar Asiya Siyama Safina da Badi'a suka shiru bayan an sallame su suka koma gida Siyama kam idan ba wanda ya santa ba ba wanda ya sai zane ta dan halitta fuskar ta ta canza saboda fuskar ta ta sha dinkuna da yake tana da hanci saboda buguwa da ta yi har tsakiyar hancin ta lotse waye safina kwasai da aka kai ga yanke mata hannu ɗaya saboda da gargaje ta yi Ba baje akwa saman bakin ta ne lime ciki ya haɗe da hancinta wanda hakan ya sa bakin nata baya iya rufuwa ga hakoran gabanta duk suna zube duk gidan iyayensu suka koma suka nemi yafiyar su dan sun tsorata da duniya da abin da ke cikinta. sun yi nadama abubuwan da suka yi ba kaɗan ba su ma yanda za su kusanci mahaliccin kawai suke nema inda anan suka shiga islamiyya kullum cikin yi wa Asiya addu'a suke yi Khalid da Ashiru kuma ba irin neman da basu yi wa Faisal ba dan Ummu Kulzum kuka take musu tana rantsuwa ba za ta zubar da cikin jikinta ba bayan da basu da ita ba amma take haka ne za su ka ba zama neman Faisal saboda zuwa ya aure Ummu Kulsum bayan ta haihu amma yana duk inda suke tunanin za su same shi ba same shi ba nan ko sun ya dade da barin kasar ba dan ya tafi ya karo karatu Khalid ko ganin ta dage ba za ta zubar da cikinta ba wai ita sai ta haihu jinin Faisal ita tana son cikinta yasa ya ce wa Ashiru yace idan ya tashi tafiya tafi da Ummu Kulsum ya maida ta gida gara ta haihu jinya a gaban alai Samin da Hajiya Aziza saboda su ne sanadin halin da Ummu Kulsum ta tsinci kanta a ciki Hajiya Aziza a lokacin da ta yi tozali da Ummu Kulsum da Ashiru sai ta tumurza idanta saboda ta tabbatar da Ummu Kulsum din ce wani yizo idan take mata ummu kulsum ko salati ta suke tana yin gefe da sauri dan ta bala'in tsorata da halin da ta ga Hajji aziza ko cutar kanjamo ne da ita sai haka saboda tsabar yadda ta rame ta fita haicinta kuka Hajji aziza kawai ta fashe da shi tana zuwa auta ki zo waje na ki kara guduwa ki banne ki zo na ganki ko zan ji daɗi me yasa kika gudu kika banne na san ne muku ba daidai ba amma bai kamata ku yi min haka ba ina Khalid din shi ba zai zo ba fushin yake da ni ummu kulsum a hankali ta karasa wajenta tana kare mata kallo gani take kamar ba hajiya aziza ba hajiya aziza janyo ta tai tana rungume ta kamar za ta maida ita cikin ta san zuciya ya sa bata san darajar ƴaƴanta ba bata ji san su a ranta ba ita dai mahaifinsu kawai ta sa a gaba da yanda za ta mallake shi domin kada ya mata kisha sai gashi a yanzu Shi ne take jin san ƴaƴanta kamar ta mutu ji take da ba ta maida hannu agogo baya a ta gyara duk sukuren da ta yi amma ina yanzu lokaci ya kure mata ko bacci ma ba ta iya yi dan gani take za ta iya haukacewa kowane lokaci domin son 'ya'yanta ya rufe mata ido da take ganin ba za ta iya guduwa ba ta gansu ba da a ce yanzu za ta ga Khalid da duk ta nemi su ta gaya musu abin da ta aikata ta kuma roƙe su su yafe mata sai ta gudu ta je ta neman yafiyar Allah Ashir kamtun da Hajiya Aziza ta yi su baki a gaban sa yake bala'in jin haushinta yana tausar kansa ne kawai saboda ita ta haife shi ko kaɗan baya jin tausayinta gaisuwa kawai ke haɗa shi da ita har yanzu mamakin ta yake wai akan kar ai mata kisha ki mai da mijinki bunzuru ki sa ƴaƴanki a cikin damuwa ai ga irin ta nan ummu kulsum ta cikin shege ta kuma rantse sai ta haife kuma dole ta reni shege daga inda yake tsaye fara magana yana ga ummu kulsum nan ta dawo gida sakamakon cikin shegen da ta yi an yi an yi ta zuba ta rantse ba za ta zuba ba sai ta haife shi shi sa na da ita gida gara ki ga halin da kika jefa abban mu a ciki abin da ya jawo mata kenan yanda ya zana da ƴaƴan wasu shi ma gashi an yi da tasa har da riba kali kuma ba yanzu zai dawo ba in mu kulsum kan ta ta dawo daga haka ya ya fice daga gidan hajiya aziza rintse idan ta ta yi hawa yana zubo mata kirjinta kamar ya faɗo dama iyayen yaran da Alhaji Hamid da ya lalata haka suke ji a ranzo kamar su haɗu zuciya su mutu mata nawa ne ta zama sanadiyar da Alhaji Hamid ya lalata rayuwarsu bata taba sanin haka ake ji ba sai da Ashir yake karanta mata cikin shekin da Ummu Kulsum ta yi Ummu Kulsum kuwa kuka kawai take ba wai na cikin da ta ba a'a na raza inda Faisal yake har yanzu zuciyarta ta ki bata Faisal guda ta yi ta fi ta zaton wani abu ne ya same shi tana kuma fatan Allah ya sa ba mutuwai ba da su biyun kuka suka suka gode wa Allah aka rasa mai rarrashin wani sai a ƙarshe Hajiya Aziza ta rarrashi Ummu Kulsum din dan bata isa ta mata faɗa ba tunda da ita ta dawo mata sai da suka shiga ɗaki ta haura kon ummu kulsum ɗin akan ta bari a zubar da cikin saboda kar ta janyo musu abin kunya ummu kulsum ko ta tsalle ta dire kan sai dai a kashe ta ba za a zubar ba idan kuma za a takura ta akan ta zubar da cikin za ta shiga duniya ai gigi cewa hadiya aziza ta ta hau ba ta hakuri tana ba sai an zubar ba tun daga lokacin hadiya aziza ta haure nan cikin shege ko da Allah ya ji da labarin cikin da ke jikin ummu kulsum ba karamin tashin hankali ya shiga ba sosai ya damu wanda har kasa bacci ya san sakayya ce Allah yawa matan da yake wa rayuwa bai san ya aka je wa rayuwarsa a cikin irin wannan halin da neman mata ba amma babu yanda zai je yake kamar idan bai neman matan ba zai iya mutuwa haka yake ji idan abin ya motsa masa shi ma babu yanda bai da ummu kulsum ba akan ta zubar da cikin zai nemo mata faisal amma ta ki akan dole shi ma ya haƙura kyale ta to ma sauraron mu nan za mu sa aya a cikin wannan fili ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Husanna. kada dai a manta Al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri ni Muhammad Umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama ku huta lafiya mu